Wannan shi ne karo na farko da Majalisar Dokokin Ƙasashe Renon Ingila reshen Ghana ya karɓi bakoncin taron. Yankin CPA na Afirka ɗaya ne daga cikin yankuna tara na ƙungiyar, kuma wannan ne karo na goma sha bakwai da yankin ke gudanar da taron na shekara-shekara. Shugaba akufu Ado, wanda ya gabatar da jawabi na musamman a bikin buɗe taron mai taken yarjejeniyar Commonwealth shekaru goma nan gaba, ɗabi'u da ƙa'idojin da majalisar za ta tabbatar ya ce I applaud the Commonwealth for its unwavering commitment to principles such as the rule of law, open and inclusive societies, equal rights for all. Ina kira ga 'yan majalisar Commonwealth da su yi tunani mai zurfi akan manufar ɗabi'u da ƙa'idoji da ke cikin yarjejeniya ta Commonwealth. Ina yaba wa Commonwealth saboda jajircewarta na bin doka da oda, al'ummomi masu fa'ida da fahimtar juna, daidaito ga kowa da kuma mutunta muhimman haƙoƙin bil'adama da 'yancinsu. haka kuma shugaba akufado ya taɓo batun illolin sauyin yanayi ta'addanci da kuma yawan juyin mulki da suke da dimokuraɗiyya barazanar kafuwa a wannan yankin mai sharhi kan harkokin yau da kullum isa mai rago jibril abbas ya ce jawabin shugaba akufado ado na kan gaba amma sai dai shugabannin farar hula na da buƙatar gudanar da mulki yadda dimokuraɗiyya ta gindaya idan bera da sata da dawama da wari ya kamata shugabannin siyasa su san abin da ya kamata su gudanar a yayin mulkin su na ci gaban al'umma da kuma kuma tsara wato manufofi da dai wato ta da kuma da tattalin arzikin kasashen su domin hanawa jami'an soji kwaɗayin mulki da wato yunkurin zuwa su ture wato gwamnatoci na farar hula wayanda al'umma suka zabe su. Babban sakataren kungiyar majalisar dokokin Commonwealth Stephen Twig ya bayyana farin cikin sa ga karimcin Ghana ga bakin taron. Let me take this opportunity to thank all of you for being here. I wish everyone a successful conference and impact impactful conference and I hope an enjoyable conference. The wonderful hospitality that we've already received from our Ghanaian host. Bari yin amfani da wannan damar don gode muku duka da kasancewa a nan, kuma ina yawa kowa fatan alheri da gudanar da taro mai tasiri da fatan an yi taro mai ƙayatarwa tare da kuma karamcin da muka riga muka samu daga masu masaukin mu gana Game da taron na bana mai sharhi kan harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro Irbad Ibrahim ya yi tsokaci. Lamarin Commonwealth Parliament abu ne da ake bayayya tsakanin kasashe don a tunasa da juna ababen da suka hada wayannan kasashe da suka kasance a karkashin Birtaniya lokacin colonization. Wani dama ne da ya kamata eh, ta kasance tutor kana da yi kasashen da ke karkashin wannan tuta su taimaka ma juna to inda commonwealth parliament tana zama wanga karo a zabin gane da aka yi ita gane ta yi rawan a gani tun Indipenda, ko da yake mun samu matsala na juye-juyen mulki amma tun shekara alif dari tara da tasi'in da biyu a mun ga an sake gwamnatin daga farin hula zuwa sabon farin hula ashe na abin kwaikwayo ne ma da ke ga kamar demokratiya za ta samu ƙasar da afirka so shi mai marhabi da wannan taro da aka yi a ghana taron zai yi nazari kan batutuwa da dama da suka danganci bita kan barazanar ta'addanci zuwa kasan jinsi a majalisun dokoki yaƙi da talauci kan makamashi da samun ci gaban kasuwanci da tattalin arziki mai ɗorewa da kuma tattaunawa da matasa. Haka kuma za a gudanar da wasu tarurrukan ƙarawa juna sani a gefen taron majalisar Commonwealth ɗin da suka haɗa da tattaunawa da 'yan majalisar Commonwealth mata da kuma 'yan majalisar Commonwealth da ke fama da larurar na ƙasa. Idris Abdallah Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.